'Yan Nijar kusan miliyan biyar ne ake sa ran yi wa rajista a waɗannan jihohi da ƙasashen da ƙasar ke da ofisoshin jakadanci a yayin wannan aiki da ke matsayin zango na biyu na ayyukan da hukumar zaɓe ta ƙaddamar da nufin haɗa kundin rajistar da zai ba da damar samar da katin zaɓe mai hoto da zanen yatsu. Malam Umaru Saidi shine darakta mai kula da ayyukan rajista a hukumar zaɓe ta Seni. mahimmancin wanga a wanga rajista da ake yi sai ke in baka yi shi ba ranar zabe baka ya kai zabe ci an kai ranar zabe baka ya kai zabe in baka da kartadin nan ta elector ita ko kartadin ba ta ka same ta in ba ka yi rijista ba yanzu firaminista birjira vini ne ya jagoranci kwale-kwalen bikin da aka shirya a ma'aikatar magajin garin ya mai domin kaddamar da wannan aiki wannan babban eh, sa'ar mu ce allah ya samu kayan aiki mun samu ma'aikata da suka iya wannan aiki sai mu ce allah mun gode kuma kowa ya kama hanyar wannan aiki na enrollment saboda gobe kada lokacin ya zo na zabe ce babu halin yi to yau ne ake wannan shine karon farko da za a fara amfani da katin zaɓe mai hoto da zanen yatsu a nan nijar matakin da ministan cikin gida bazu muhammad ke ganin zai magance dukkan wani yunkurin murda zaɓe yau alhamdulillah da na shaida ni da kaina na lura da irin amfani da yake kumshe da wannan tsarin eh, za mu samu zaɓe na gari irin na zamani saboda sai wanda aka ba rijista. ya zo shi da kanshi an shaida shi shine wane dan wane shine ake wa rajista kuma yana da takardun nashi masu nuna cewa shi dan kasa ne da yake da incin a mishi rajista a nata bangare hukumar zaɓe ta ƙasa na ci gaba da zagaye yankunan karkara domin faɗakar da jama'a mahimmancin rajistar zaɓe hajiya maryama katambe kusa ce a hukumar ta seni wanga abu menene mahimmancin shi kuma yaya ne ake yi a yi shi me ya kamata wani irin takarda ne ya kamata kake da shi ka je a yi rajistar ka kuma yaya ne ake rajistar nan kuma dan menene yanzu sai kana tsaye za a yi rajista kwana uku ko hudu yanzu gashi na muna nan muna jayo hankalin mutane muna bin eh, eh, anguwa anguwa wani dan Nijar Abdulrazak Ibrahim da ya rajista a ɗazu da hantsi ya yaba da wannan tsari sai dai ya gargaɗi hukumar zaɓe ta ɗauki matakan kariya don kaucewa faɗawa tarkon masu kutsan na'urori. so da yawa aka aka kai ga an bata fasa'a wasu ayyuka da an kai ta na'urar to mu fiye muna kira ga su su ɗauki takarar tsantsan tun da kaga yanzu duniya ta ke ta fasa'a kuna iya tsare-tsaren ku wanda sana bata ku tafiya to kenan idan ba su ɗauki wannan matakai ba to su ɗauka don kiyaye irin kuce. a ƙarshen watan nuwamba da ke tafa ne ake sa ran gudanar da zaben ƙananan hukumomi yayin da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki za su biyo baya a watan Disamba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.